نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته الى يوم الدين باي حكى السلام عليكم ورحمه الله barkan da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 24 ga watan juma'a da ula shekara ta 2426 bayan hijira wanda kuma shine yammaci na tsaya ga watan bakwai watan bakwai ko shekara ta 2005 miladiyya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta talatin da tara cikin wannan sura mai albarka suratu saba yau kuma za mu tashi farkon aya ta arba'in wannan kuma shi ne darasinmu na biyar kenan a cikin surar ko na hudu ko to da kyau da Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وبنجد ويوم يحشرهم جميعا tuna ranar da Allah zai tara su gaba daya domin lafazin alhashru na ɗauka ma'anar aljam tara abu sashin sa zuwa ga sashi tuna ranar da Allah zai tattara su jami'an gaba daya ayyul mushrikin wato su mushrikai abadatul asnam masu bautar gumaka wa abadatul salihin da masu bautar salihan bayi kamar annabawa wal mala'ika da masu bautar mala'ika ubangiji ta Allah zai tattara su gaba daya summa yaqulu lil mala'ika sannan sai Allah ya ce da mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun su waɗannan ku suka kasance suna bautawa ku suka bautawa suka rabu da ni suka kyale ni tambayar da Allah madaukakin sarki zai wa mala'iku kanu su mala'iku sun ce subhanaka sarki ya tabbatar maka ya Allah ai tanzihan laka an sharik ka fi karfin abokin tarayya ka fi karfin kini anta waliyuna min dunihim kai ne majibin lamarin mu abin bautar mu min dunihim ba su ba ailamu la muwalata bainana wa bainahum babu wata dangantaka ta bauta tsakanin mu da su na su bauta ta mana ko mu mu kira su ko su su dan karan kansu bisa ga mun tantanta ba mu tantanta a bauta ta mana ba an gane ka bal kanu ya budun aljin bari dai sun kasance suna bautar aljanu ne ai shayatin sun kasance suna bauta wa shaytan yudai'unahum fi ibadatihim iyana aljanu suka yi wa da'a lokacin da suka bauta mana mu mata domin ba mu muke musu umarni ba aktsaruhum bihim mu'minun aktsaruhum mafiya yawan su bihim mu'minun suna yin imani ne da aljanu ay musaddiquna fi ma yaquluna lahum ala ma zahara lana suna gaskata aljanu cikin duk da za su faɗa musu idan suka musu umarnin sai kaza za su ko yanka kaza za su ko kashe kaza za su duk umarni da aljani yayi za umarni na idan sun yi imani da shi لأن العامل غالبا يستعمل جوارحه تبعا لإيمان قلبه wato an ce sun yi imani da aljanu dan suna bin umarnin su to duk lokacin da mutum ya aiwatar da aiki da gabarsa to wannan ya faru ne sakamakon imanin zuciya da tasirin wanda aiki ba dan zuciya ta yadda ba da gaba ba za ta aikata ba sai sa aka ce suna imani da aljanu shine aktsaruhum bihim mu'minun wato da yawan suna imani ne da aljanu to wannan aya makamanta yake ta zo a cikin wato ainihin suratul furqan ويوم يحصرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء makamantan haka kuma dangane da annabi Isa alaihi salam a cikin suratul Maida wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب waɗannan ayoyi guda uku dukkaninsu su ubangiji ta'ala na magana ne da salihan bayi a cikin suratul furqan yana magana da da mala'iku kamar yadda anan gurin yana magana da mala'iku yana cewa a cikin suratul furqan a antum adlaltum ibadi haula am hum dhallu sabil shin ko ne kuka halakar da waɗannan bayin nawa ko kuma su ne sai kaucewa ta farkin gaskiya bisa gabata bisa ga zaɓin su ba tare da ko ne kuka dora su akan haka ba a nan gurin zai tambaye su ya ce da su a haula'i iyyakum kanu ya'budun shin waɗannan ko suka kasance suna yi wa bauta ko ba su kai wa bauta ko ba ko ba su kai wa ba kamar da zai tambaye annabi Isa alaihi salam a an anta qulta lin-nasi ne, wa ummi ilahayn min dunillah shin kai ne kace da mutane su rike da kai da mahaifiyarka a matsayin alloli biyu su rabi da Allah an karbi sai su zo a can wurin za su kace qalu subhanaka anta waliyina min dunihim an gurin kika annabi isa alaihi salatu wassalam yace subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqa in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi sarki ya tabbatar maka ya ubangiji bai dace a gare ni ba in faɗa abin da ba da hakika domin lafazin subhan abin da yake nufi wato tsarkake Allah daga dukkan wata tawaya tsarkake ki daga mace tsarkake ki daga da ba tasar Allah sahibatan wala wala sannan tsarkake ki daga kama ko kine domin laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi ne subhana sarki ya tabbatar maka ma'ana ka fitar mun a dangira maka mace ko da ko a ce ga wanda ya kama da kai ko ga wanda yake kinin ka ne wato dukkanin su suka tabbatar wa Allah abin da ya cancanta a tabbatar masa su mala'iku da annabi Isa alaihi salatu salam to haka dukkan wani bawan Allah na gari da mutane suka allantar da shi suka rika kiran shi ba Allah ba su nemi taimako ko agajin shi ba Allah ba ba tare da cewa ya yi musu umarni da hakan ba shi ma makamancin wannan ansa da annabi Isa ya faɗa da mala'iku za su faɗa makamancin ta ne kowanne salihin bawa zai faɗa zai tabbatar ma Allah cewa shi kadai yake wahdahu la sharika to anan gurin mai tambaya da daman ya tambaya menene hikimar ubangiji ta Allah ya tambaye mala'iku ai Allah ya san ansar da mala'iku za su bai sannan su mala'iku Allah madaukakin sarki ya san ba su suka yi kiran mutane su bauta musu ba in ma wani ya allantar da wani mala'ika to ba mala'ikan ne ya umarni da kan in ma wadansu sun allantar da annabi Isa ko annabi Uzair ko wani salihin bawa to waɗannan salihan bayi ba su ne suka yi umarni da yin Allah madaukakin sarki kuma ya san haka to sai malamai suke cewa tambayar anan duk da an fuskantar da ita zuwa ga mala'iku amma ba su ake nufi ba su masu yin bautar ake so a kunyata su ji ansa daga bakin wanda suka bautawa cewa shi bai tantance a bauta to idan suka ji wannan ansa kaga ai babu wani hanzari kuma da za su bayar a gaban Allah wato kina a fakaice so ake wa magana to sai a dole ansar akan harshen wanda za a tambaya sawan annabi Isa alaihi salam ko mala'iku su ba da wannan ansa cewa subhanak ma kana yanbaghi lana an nattakhira min dunika min awliya subhanaka anta waliyuna min dunihim subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq kaga anan gurin an riga an kunyata da su annan sai Allah ya fal yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra to a yau fa sashin ku baya mallakawa sashi naf'an wani amfani wala darran ko wata cuta wani ba zai iya amfana wani komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama wani ba zai iya cutar da wani da komai ba a gaban Allah ranar tashin kiyama wani kullu lil ladina zalamu sai mu fada wa waɗanda suka zalunci kawunan su wato waɗanda suka yi shirka kenan Doko azaban da allati kuntum biha tukadzibun da mu ce da su ku dan dan azabar wuta wanda ko kasance kuna karitawa da ita lokacin da aka faɗa muku Allah ya tabbata وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا idan an karanta musu ayoyin mu bayyinatin waɗanda suke a fili a sarari ai haka waɗanda ma'anarsa take a fili bi lisani anbiya'ihim ta harshen annabawan da aka turo musu qalu sai ka sun ce ma hada illa rajulun yuridu an yusaddakum amma kada ya mutu gaba shi wannan mai karanta wahayin Allah din ba kowa yake ba face mutum dan adam yuridu an yusaddakum amma kana ya mutu ba kawai yana so ya kautar da ku daga abin da iyayenku suka kasance a kai ya kawo muku wani sabon addini wanda ba ku san shi ba a tarihin ku ko kakannin wannan ita ce tuhumar da kowane kangalalun mutane suke wa annabin zamanin su wato sai annabi ya zo ne tun ya tare mutane daga abin da aka gada iyaye da shi ne ma haza illa rajulun yuridu an kun amma kana ya'budu abakum wa qalu kuma suka ci gaba da cewa ma haza illa ismu mustama ma haza wannan abin karantawar da ya karanta mana ba komai yake ba illa fa sai ƙarya muftaran a bar kirkira wanda shi ya kago ta ba wahayin Allah bane ba ba Allah ne ya turo da ita haka suke tuhumar annabawan Allah da irin wannan bakar magana da wannan kazantar zance wa qala allazina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum haka kafirai suka faɗa game da gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu abin da ake nufi da gaskiya nan ai alquran min hadhihi al-umma kafirin cikin wannan al'umma haka suka faɗa wa alqur'ani lokacin da alqur'ani ya zo musu taba'an lil ummi salifa suna masu maimaita zancen al'ummomin da suka wuce a baya idil kufru sawwa bain afkarihim domin kafirci ya daidaita tunaninsu ya zanto tunanin iri ɗaya ne maganar iri ɗaya ce abinda aka faɗawa annabawan farko shi aka faɗawa annabin a alaihi salatu wassalam wa kazalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun Allah ta mu taɓa turo wani annabi ba cikin wata alƙarya ba sai man imta wannan alƙaryar sun rinka cewa da shi annabin inna wajadna aba'ana ala umma mu fa mun sami iyaye mu da kakannin mu akan wata aqida ita ce umma akan wani addini wa inna ala asahi muqtadun kuma mu akan tawayen su zamu bi duk inda suka taka nan zamu taka irin imanin su zamu yi irin aikin su zamu yi ba za mu kyale wani ya zo ya raba mu abin da muka gata a gidajen mu a garurukan mu a wurin iyayen mu da kakannin mu ga wanda mu mun kalmar ma'ana kalmar ce wadda kafirai suke faɗawa annabawan su da bai dace ba a yanzu musulmi a isar maka da wahayin Allah a isar maka da hadisi da manzon sallallahu alaihi wa wasallam ingantacce sai ka kibanta hujjar ka wajen kin sa shine kai baka samu a gidan gwanaye to in baya a gidan gwanaye ya yi a gidan wasu hujjar shine kai baka samu iyayenka da kakannin ka. kai to a wannan ba ta zama hujja karɓaffiya a wajen dukkan wani mai hankali babban abin da yake izina da shi shin wannan abu ya tabbata cewa ayatul qur'ani ke eh, sai mutum ya bi shin ya tabbata hadisi din sahihi daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bakin da baya ƙarya to shikenan sai mutum yi wannan dukkan mai son gaskiya haka ya kamata ya amma ya kafa hujja da cewa a gidanmu ba haka ake ba a garinmu ba haka ake ba wannan ba hujja bace ba karbabbiya a wajen dukkan masu hankali sai Allah ya وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير ubangiji ce ma atainahum min kutubin yadrusuna wannan ana magana ne da mutanen makka ma atainahum ban ba su ba min kutubin waɗansu littattafai yadrusuna ha waɗanda suke karantawa qabla alqur'ani kafin saukar da alqur'ani ubangiji ala bai saukar wa mutanen makka wani littafi ba bai turo musu wani annabi ba kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin saukar alqur'ani akan yasa da Allah ya saukar da alqur'ani akan manzon Allah sai ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun an saukar da shi ne akan ka dan ka gargadi waɗansu mutanen da iyayensu da kakanninsu a da ba a yi musu irin wannan gargadin ba abin nufi ba sauka musu da wani littafi da kafin kuna abin nufi wani annabi bai zo musu ba a cikin makka din a ce dan makka ne ya zo dan ya isar musu wahayi kafin zuwan ka shi ne ma atanahum min kutubin kuma ba mu ba su waɗansu littattafai ba ya zuru suna ha waɗanda za su karanta domin su fahimci shari'a wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir kuma ba mu turo zuwa gare su ba kabla ka kadan kamin nazirin wato wani manzo ko mai gargadi da zai zo ya gargade su fa min aina kadzabuka in haka ne ta za ka kare ta kai lokacin da ka zo da wahayi fala yatihu al-hukmu illa idan sanada da kitabin samawi aiki hukunci baya zama ingantacce karbabbe sai ba in ya samu madogara ta hanyar wani littafi da aka saukar daga sama aw rasulun min Allah ko in ta in shi hukuncin ya samu gangarowa ne ta hanyar wani manzo da Allah ya tuba wa idan lam yujad wahidun minhuma idan babu wani littafi da za ku dogara a kansa wajen karyata manzan da ya zo muku yanzu babu maganar wani annabi da za ku kafa hujja da ita wajen bijirewa annabi da aka turo muku yanzu to fa huwa hukumun sadar an hawan hukuncin da duk za ku yi ya zanto na san zuciya ne wa huwa batil ya zanto kuma da sashen hukunci abin nufi dai a nan wurin ana kira zuwa gare su cewa ba su da wata hujja ta bijirewa alqur'ani kamar yadda ba su da wata hujja wajen bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kadzdzaba alladheena min qablihim kafin su kafirai aka sun kare ta annabawan da aka turo musu ko manzannin da aka turo musu wa ma balagu mi'tara ma atainahum su kafirin yanzu ma balagu su kai ba mi'tara ma atainahum ɗaya cikin goma na abin da muka baiwa kafiran da Abdullahi dan Abba yake na duniya da karfin jiki wadatar kuɗi da kuma karfin jiki da kuma ci gaba irin abin da za a baiwa dukkan mutanen da za a baiwa yanzu bai kai kashi ɗaya cikin goma ba na waɗanda aka bai waɗanda su wuce a baya tarihi duk abin da kuke ganin cikin yanzu kare hidimar da kai kare rikitar da kai an yi wanda ya ninka shi yawa a baya da nassin wannan aya sai sa ibn kasir da ya kawo ta sai ya kawo wanda suke kama da ita cikin alqur'ani musamman aya da ta karanto muku cikin suratul ahqaf wa laqad makkannahum fi ma in makanna fi hakika makkannahum mun ba su dama wadatan arziki yawan yaya ci gaba mun ba su wata irin dama ta zama a kasa fi ma cikin irin abin da in makar na bihi ba mu ba ku irin sama wannan in din ma ce sai ta cika da ma an dafiya ai ma makar na bihi irin abin da ba mu ba ku irin sama waje'an na lahum sam'an wa abu absarun wa afida kuma na na abu anhum sam'uhum wala absarun wala afida tuhum min shay'in iz kanu yajhaduna bi ayati llah wa haka bihim ma kanu bihi yasta'in da haka idan dan adam yana ganin yanzu yana da ilimi ya samu wayewar kai ya samu ci gaban tunani da kwakwalwa su ma irin wanda suka wuce a baya suna da irin wannan tunanin da wayewa irin su har ma suka rika ganin cewa sun wadatu daga dukkan abin da wani annabi zai zo musu ma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min al-ilm yayin da annabawan suka zo musu da hujjoji da dalilai da wahayi so sai sun ka alfahari da tinkaho da abin da ke wurin su na ilimi da ci gaban zamanin su ilimin zamanin su suna ganin ba sa jiran sai annabi ya faɗa musu ya za su sarrafa duniyar su ya za su gudanar da mulkin su ya za su tsara zamantakewar su ko rayuwar tattalin arziki ko siyasa su farihu ma inda min al-ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un abinda suke izgili da shi na azaba sai ya sauka akan ubangiji ta Allah ya damara su ya halaka su shi ne Allah ke cewa wa kadzaba allazina min qablihim kafiran da suke kafin yanzu dama sun kare ta banzanni wa ma balagu su ne yanzu kai. mi ishara ma atinahum daya cikin goman abin da aka bai wa waɗancan dafa. ko ta fuskar karfi ko wadata lafazin mi isara yana nufin daya cikin goma kamar da almirba yana nufin daya cikin hudu wato rubu'i kenan haka mi isara daya cikin goma fakar da burusu sai suka rika kare ta manzanni na fa kaifa kana nakir yaya narkon azaba ta ya kasance a kansu lafazin nakir yana nufin al'inkar inkar yi wa mutum musu to yi wa dan adam musu kan abin da yi ana iya musu da baka a ce bai dace kai kaza ba in ya ki kuma sai a yi masa musu a aikace shine a saukar da azaba a kansa kaga dole ya daina abu to a nan gurin annakir yana nufin musu ta hanyar saukar da azaba ma'ana yaya musun da nayi musu dangane da bautar wani da suke ba ni ba yaya musun da kasance ma'ana yaya azabar da na musu da kasance azaba ce mai tsanani wanda su da kake su a nan a gidan duniya kafin kuma abin da za su ije gobe a kiyama sai ne kuke fakan da ke ai kari alaihim bil uquba ya mutum da musu ta hanyar saukar da uquba akan su wal ihlak da halakarwa ai huwa waqi'un mawqi'a lalle azabar ta fada inda ta dace narkon ya sauka inda ya dace sauka jallatin قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل كتير سوء إنما أعظكم بواحدة ni ina muku gargaɗi ne ina muku wa'azi ne bi wahida ai bi khaslatin wahida da wata tabi'a guda ɗaya. wannan tabi'a guda ɗaya ita ce an komo lillahi masala ku tsaya don Allah abinda ake nufi da tsayuwa a nan gurin wato jajircewa tare da ikhlas ba wai tsayuwa ke zama ba an komo lillahi masala wa furada ku tsaya tare da ikhlas ku tsaya tare da kyakkyawan niyya masna biyu biyu biyu wato mutum biyu mutum biyu wa furada ko kuma ɗaiɗai ko dai mutum biyu su haɗu su yi musayar ra'ayi ko kuma kowanne ya kaɗai ta shi kaɗai a karan kansa sun mata tafakkaru ku zurfafa tunani cikin lamarin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ku kalli tarihin rayuwarsa tun lokacin da ya taso in ku ku zamani da shi ba ku tuntuɓi wanda suka zamani da shi wanda suka san yarintarsa tun yana ɗan yaye har ya zo girma ya fara tafiya har ya shiga cikin samartaka har ya zama gwarzon namiji dan shekara arba'in kafin ma a saukar masa da wahayi ku karanta tarihinsa na baya ku shin wanda yake da wannan kyakkyawan tarihi wanda ba a taɓa samun ɗan adam da yake da tarihi mai tsafta irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake irin da wannan kyakkyawan tarihi ya kamata a tuhumce shi cewa shi mahaukaci ne ko a tuhumce shi cewa boka ne ko a ce mai sihiri ne ko a ce abin da ya zo da shi kago shi yayi daga wajen Allah ba wahayi Allah ya saukar masa ba ta yaya zai kiwa bil adama ƙarya yawa sa ƙarya ta yaya a tarihi bai taɓa wa wani ƙage ba bai taɓa tuhumar wani ba sannan sai zo ya kago wata magana ya dingina ma ubangiji bayan ba Allah ya kanta ita a ba wannan shine abin da yake ne. a kun bi wahida ina mu gargadi da tabi'a daya da halayya daya an ta komo lillahi masala ku tsaya dan Allah tsayuwa ta gaske da kyakkyawan niyya gaskiya kuke bincike ba san zuciya za ku kare masna wa furada ko dai bidiyu ko kuma ɗaiɗayan sun mata tafakkaru sannan ku ku tunani cikin lamarin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa ta'lamu za ku gane cewa ma bi sahibikum bil jinna mutumin nan ku babu hauka a tare lafazin jinna idan ka wa jimun din wasalin kasa ya zanto hauka ke ma bi sahibikum min jinna idan kai fataha ya zanto aljanna wato aljanna ko nabu idan kai zamma kuma ya zanto garkuwa asiyamu junna ka junnati ahadikum minan nas wato kaga bambancin wasali ne kawai kan da kalmar amma dukkanin su dai ma'anar tana tarayya da juna wajen koyuwar abu da rashin fitowar sa fili domin mahaukaci an sai masa majnun ko kuma an ce bihi dinna saboda hankalinsa ya koyu saboda aljanu sun gusar da hankalinsa ko sun suturce shi ko kwalwarsa ta rikici kaga dai akwai wani nau'i na koyuwar abu da rashin fitowar sa fili sannan gona ko lambu an kira shi da suna aljanna saboda idan mutum ya shiga ciki zai iya koyuwa sakamakon shuke-shuken da ke cikin gonar ko kayan lambu ko kayan abinci mutum zai iya koya kaga da akwai abu na koya sannan kuma dunna da ita garkuwa ai mutum yana fakewa da ita da ita tsaran maji ko sukan maji da tsaran takobi ba zai iya lahaka a takaice da nuna koyuwar abu shi yasa Allah ya ce ma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi janna alaihi al-layl bi ma'ana azlama alaihi al-layl satara alaihi al-layl bi zalamihi ma bi sahibikum min jinna mutumin naku ba babu motsuwa ta tare da shi babu hauka ta tare da shi in huwa illa nazirun lakum shi din ba komai yake ba face mai gargadi a gare ku bayna yadai azabin shadid kafin azaba mai tsanani ta zo muku fil akhirati a ranar lahira in asaitu muhu idan har kuka saba mata hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas Allah ta kare da a gare shi lokacin da aka saukar da wa anzal asiratakal aqrabin sai manzo Allah ya tara danginsa fa amma muqassam yayi kira kira daga gaba ya kuma kebance sunayen wadansu ya ambata duk suka taru yana kan wani dutse yace da su yanzu idan nace da su daga bayan wannan dutsen da nake kansa na hau kan tudu ga wata rundunar baya kanan ta kawo muku hari maka da ta mamaye ku su ji ku da yaki za ku yi ta ku za ku kare ta ne suka ce wallahi za mu yi ka ai ba mu taba ganin kariya a tattare da kai sai ce to ina tabbatar muku da cewa inni inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid ni mai gargadi ne a gare ku tun kafin azaba mai tsanani su ma'ana ku daina abin da kuke na bautar gumaka ku bauta dama Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ku daina zalunci ku koma zuwa ga adalci ku bauta wa Allah ku daina bautar wani wanda ba shi a wannan lokaci sai Abu Lahab yake tabballaka ali hada jama'atan kan da wannan magana ta kai yanzu dama abin da ka tara mu dai shikenan kalmar wannan tabbal laka da ya amfani da ita wajen munana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da sura sukutum ya mata mabudi da wannan kalmar tabbat yada abi lahabin wa tab kaga sai ya ce tabbal laka sai Allah ya tabbat yada abi lahabin wa tabba aka mai ta so biyu in shi ya faɗa so ma agana anhu ma agana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab bi yadiha hablum min masad ma'ana dai ni mai gargadi ne a gare ku tun kafin azaba ta zo muku sannan kul ka ce da su ma sa'altukum min ajrin abinda duk zan tambaye ku na lada sakamakon isar muku da sako da Allah ya turo da shi fa huwa lakum to ku abin nabi ba zan tambaye ku komai ba in har na tambaye ku na ce wani abu to ku rike na ba ku wannan abu in abin da yayi muku nauyi kuka kasa kawowa ni kuma na ce sai in kun kawo za ku yi imani to ku rike kayan ku na bar muku ku yi imani abinda dai ayar take nufi manzo Allah bai tambaye su wani abu ba amma sai aka ambaci zancen da wani zance da ke cike da hikima ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum duk abinda na tambaye ku na lada ko na kuɗi to ku rike ya zama naku abin nufi ban tambaye ku ban dora muku wani nauyi ba kamar yadda kowane annabi yake da mutanansa wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin ban tabbe ku wani lada ba wajen iyar muku da sako na musulunci wajen karantarwa wajen isar da wahayin Allah zuwa gare ku lada na ne wajen Allah subhanahu wa ta'ala anan sai Allah ce kul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala Allah lada na ba a hannun kowa ki ba sai a hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli shay'in shahid shi Allah subhanahu wa ta'ala mai kaida ne akan kowane abu muttali'un ya'lamu sidqi yana leken kowadan sukata kuma ya san da gaske ne abin da na faɗa muku ba kago shi ne daga karan kai ne قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل كثير إن ربي للي أبنجدنا يقذف بالحق ينا أيقود الأحياء ay yulqihi ila anbiya'ihi yana aiko da gaskiya zuwa ga annabawansa lafazin alqalbu abin da yake nufi jefa abu ko harba abu akan ce kazafa ana nufin rama idan mutum ya harba kibiya ko ya jefa mashi haka akan ce kazafa idan ya dauki tsakuwa ya jefa haka akan ce kazafa idan ya jefa wani da mummunar magana dan haka ake cewa kazafi ko da a Hausa lafazin kazafi na nufin yawa mutum kage ko jingina masa wata kalma ko wata magana ko wani aikin da ba na ba dan haka dai ka ce da su rabbi ya kazu bil haqqi ubangiji na shi ke aiko da gaskiya ma'ana shi ke saukar da ita kan annabawansa allamul ghuyub shine masanin dukkan dangin al'amurra da ke koye babu abin da bai sani ba ya san ma zaba min khalqihi fis samawati wal ard abin da ke fa kowa ga bayi a cikin sammai ko a cikin kasai duk ubangiji subhanahu wata'ala ya san shi dan makullan gaiban a hannunsa suke wa huma fatihul ghaibi la ya'lamuha illahu ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين قل كتير جاء الحق حقيقة قصية تازو وما يبدئ الباطل وما يعيد برنا بذات فاربا أكلم فاري باكما ذات ميميت با wannan kalma ta al-ibda ana nufin fara abu al-i'ada ko maimaita shi akan kawo wannan kalma a cikin larabci in ma dan wannan ma'anar da na faɗa kamar yadda Allah ce wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh wa lahu al-mathalu al-a'la fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim Allah shi da wanda yake farar halitta daga babu ba tare da ya kwaikwaya a wajen wani ba thumma yu'iduhu sannan shi ke maimaita halittar bayan ta mutu ta da gargaje ta ci kiyama kuma Allah ya kayar da ita kaga al-ibda farar da abu al-i'ada ko me maimaita to wannan ma'anar kenan amma a larabci wani lokacin akan cewa fulanun la yubdi wa la yu'idu ana nufin baya da wani tasiri idan aka ce wane baya farawa baya maimaitawa wato ba zai iya farar da abu ba in ya lalace ba zai iya gyarawa ba ya iya kawo ra'ayi mai kyau idan an yi barna ya iya gyara mutane barna su ma'ana dai baya da wani tasiri ke ina ba ta mu to a nan gurin barna sai Allah sai gaskiya sai Allah ce ja'an haka sai barna ku ita ce al-batil sai ce wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id wa ma yubdi al-batil wa ma yu'id wato barna kuwa ba za ta iya samar da wani abu bayan babu shi ba kuma za ta maimaita ta dawo da shi bayan akwai shi abin nufi barna shirme ne ta riga ta wannan aya dai a dunkule ka iya fassara ta da cewa ja al haqq wa zahaka al-batil inna al-batila kana al-haqq da mazan az zuhur na nufin az zahar tafiyar abu da daidaitewar su da a neme shi a rasa to idan ka ce wa ma yi mujal ba batil wa ma yi ba na ƙarya ba ta tasiri ƙarya firme shi ƙarya ba ta da gangan cikin zaganta na ƙarya ba ta da wani amfani abinda kawai dai ake nufi kenan shine wa ma yi mujal ba batil wa ma yi kun ka ce da su in zalantu fa inna ma adillu ala nafsi in har hanyar da nake bi kai bata nake kai fa inna ma adillu ala nafsi to ai wannan batan ne na jawo kaina hukumar kuma kaina za ta so wa in hidaitu in ko har na shiryu akan tafarkin nan da nake na shirya nake fa bima yuhi ilayya rabbi to wannan sakamakon abin da ubangiji na yi mun wahayi to nan gurin sai malamai suka ce wato ya kamata da an yi muqabala bainal awwal wa thani a karan fara yace in zalaltu fa inna ma adillu wa in hitadaitu falaha in kuma na shiryu haka dai dan kaina din na shiryu kamar yadda in na bata sakamakon batan zai fada kaina to haka in na bijiriya to sakamakon shiriyar kuma ni ne zan ci moriyarsa to amma sai aka ce babu ma yuhi ilayya rabbi wato sai aka dingina babin shiriya zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala dan ladabi tare da Allah amma babin bata sai dan adam ya dingina ba sai dingina kansa bata duk da cewa da shiriya din da fata din da hannun Allah subhanahu wa ta'ala yudillu man yasha wa yahdi man yasha yana tsare da wanda ya so yana fatar da wanda ya so subhanahu taala amma sai bawa ya dingina wa kansa fata dalla da bi tare da Allah sai dingina ma Allah shiriya dalla da bi tare da Allah kamar da annabi Ibrahim alaihi salam wajen siffanta Allah ce Allah zai khalaqa li fa huwa yahdi wal ladhi huwa yut'imuni wa yasqi kaga dai na dingina ma Allah wadannan ababan amma da ce wa idza maritu sai ce fa huwa yasqi bai ce ba wannan zai amrada dai fa huwa yasbi shi ne ke sa min cuta ce ke warkar da ni sai ce wa idza maristu in la yarfil lafiya sai jingina kansa mai cuta bai jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala cuta ba wannan ladabi tare da Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa yasbi amma warkar kuwa tun da kamala ta kunta akwai ladabi a cikin sai jingina ma Allah cewa Allah shi ke warkar da an bai da ku قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي wa in hidaytu fi bima yuhi ilayya rabbi innahu sami'un qarib lalle Allah ta'ala shine sami' mai ji dangane da dukkan sautuka da muryoyi sannan kuma karibin makusanci makusanci da ilimin sa makusanci da jinsa da ganin domin ba kusantar zati ke nufi ba abinda ake nufi kusanta da ilimi da ji da gani da kuma kusanta ta cewa shi mai rinjaye ne tare da bayansa subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abu musa al-ash'ari sahabbai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin halin tafiya duk lokacin da suka hau kan tudu sai su ce Allahu akbar idan kuma suna yin gangara sai su ce subhanallah in sun hau tudu sai su yi kabbara idan sun je gangara sai su yi tasbihi to a cikin sai suke daga muryar wajen kiran Allah subhanahu wa ta'ala ko zikirinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da su ayyuhan nas arbiu ala anfusikum ya ku mutane ku take tawo kawunan ku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba kurma bane ba kuma wanda baya nan bane innal ladhi tad'unahu sami'un qaribun aqrabu ila ahadikum min munqiratihi wanda kuke kiran mai ji ne ba kurma bane makusanci ne ba ba kusanci da ku ya fi kusancin wuyan dabbobin da kuke haye da ku kaga sai manzo Allah ya nuna kusanci to kaga kenan ubangiji ma zai ta'ala sami'un qarib sannan idan an ce ji yana daukan ma'ana guda biyu ma'anar ji kawai ya ji mutum sannan ma'anar ji da ma'anar ya ansa maka bukatar ka lokacin da mai sallah ke cewa sami Allahu da man hamida me yake nufi Allah ya ji wanda ya gode masa idan ka fassara a haka yo ai Allah ya ji wanda bai gode masa ba Allah ya ji wanda ya ambace shi na Allah ya ji wanda bai ambace shi ba Allah ya ji wanda ya zai yi yawa Allah ya ji wanda ya kushe shi ma yana jin kowa yana jin komai a ce fadar sami mu liman hamida a wajen masallaci abin nufi ubangiji ya amsa wa duk wanda ya masa godiya ma'ana ya amsa masa bukatunsa zai biya masa su na duniya da kuma na lahira a ce asamu yana ɗaukar ma'anan ji yana ɗaukar ma'anan gome amsawa ansawa mai addu'a lokacin da ya addu'a ansawa mai kira lokacin da ya kira ina ba da fahimta lokacin da Allah kai kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir a nan gurin ya ji sautin ta kadai ake nufi ko kuma ya ansa mata fatawarta ya ansa mata fatawarta ya ji sautin ta ya ansa mata fatawarta da ita ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace mijina yayi min zihari ya kamanta ni da mahaifiyarsa wato ya haramta ni a karan kansa gaji ko muna da yaya da yawa in narke su na za su zalta in na bar su a wajen su ma za su dan ba su da uwa a wuri na kuma ba su da uba kenan ba su sha wahala sai manzo Allah sai ki je har sai Allah ya yanke abin da zai yi game da lamarin bayan ta tafi da wani lokaci sai Allah saukar da wannan aya ko farkon wannan sura kada sami Allah ta kuma ka ce mata ba wa tasbi ila Allah wata take kawo kuka wajen Allah dangane da abin da mijinta ya mata tana neman mafita ya za a samu fita wallahu yasma'u tahawura kuma ubangiji yana jin mai kace ko mai kace inna allaha sami'un basir ka duba da mai da kalmar as-sam'u as-sam'u a cikin aya sami Allahu qawla allazi tuzallaka fi zawjiha wa tasbihu ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna allaha sami'un basir dan Allah maka ba wai jin sautin ka kadai ba an sa bukatar da ake kira sai Allah ya kawo abin da ya kawo aya ka allazina yuzahiruna min nisa'ihim ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وانهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يقولون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ذلك هو ابو نبي والله ما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ذلك تؤمنون بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم wannan shine ya an samu kadi kenan tunda an kawo mafita ga yadda mijinki zai yi ya je yi kafara ko ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza ababan da sura ta yi bayani kan dan haka dai yayin uwa lokacin da aka siffanta Allah da ji yana daukar ma'anan jin dukkan sautuka sannan yana daukar ma'anan wato ainihin ansawa bayi bukata subhanahu wataala domin akwai wanda zai ji ka ba zai ansa maka ya ji amma ba zai ansa akwai wanda ko ba ma zai iya jin ba ballan sana magana ansa maka da haka ubangiji ta ala ya aibata wa waɗanda ake kira baki ba da cewa in ta da uhum la yasma'u du'a law sami'u mastajabu lahu wa yawm al qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka bi sadaqati in kun kira su ba za su ji in ma sun ji ba za su yi ansa ba to me amfanin jin tunda ba za su yi ansa ba amma ubangiji ta ala zai ji kuma zai ne zai ansa wa bayinsa lafazin karin na nufin makusanci kamar yadda na faɗa kusanci na ilimi da ji da gani da ya akan bayi subhanahu wataala ba kusanci na zati ba saboda waccan sura ta karfami Allahu ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta take cewa subhana man wasi'a sam'uhu al-aswata kullaha aw kama qala sarki ya tabbata ga wanda jinsa ya shafi kowane irin sauti tace matan nan da ta zo ina zaune a gida muna tare da manzon Allah ta zo take manta da shi take faɗa masa wata magana ta gani kusar ita amma wani abin da ta faɗa din ma ban ji ba amma ga ubangiji ya ji daga saman saman bakwai da sa sannan nan take kuma ta tabbatar da kasancewar ta madaukaki subhanahu wataala ba inna min khalqihi ghayra mukhtalifin bihim arabai ki da bayi ba a tafi ɗaya da su ba arabai yake da su ta fuskar zafi, amma yana tare da su da ilimin sa da jin sa da ganin sa subhanahu wa ta'ala inna hu samiun qareeb sai aya ta gaba sai Allah ya ce ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التلاوة من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وبنجد ولو ترى إن ذاك سامو دامر جنو halin da kafirai za su samu kansu a ciki iz fazi'u لفظ da yana nufin alkhawful mubadi tsoro wanda ya zo maka baka tsammanin ka firgita ka ila alfazar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yaban mutanen Madina cewa ko din ba ku gudu lokacin da aka tsorata sannan kuma ba ku da kwadayi lokacin da ake zaman lafiya abin nufi idan mutane sun firgita a gudu ku ba za ku gudu ba a wajen yaki sannan idan an riga an lallasa abokanan adawa an tara ganima lokacin zaman lafiya ya ba ko ba ku zuwa wajen zalama ku sai an bar gona yake yaban mutanen Madina lafazin alfaza kenan wato tsoro wallau tara inda ake zaka hango halin da suke ciki in. yayin da suka tsoraka suka firgita fala fauta to kuma babu jila a wannan lokaci wa ukhizu min makanin qarib ukhizu za a danke su a kama su min makanin qarib daga wuri makutanci ai makanin sirari bil azab inda suka tsoraka din suka firgita daga azaba a daidai wannan wurin ne za a kama su lafazin al na nufin kama abu amma anan wurin wato ya zanto kama abu tare da kari daidai da fa asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhdhu sarraja kaga an akhdhu anan gurin ai ba ruko ne mai soki ba ruko ne na azaba ruko ne na rinjaye ruko ne na atamakon da dan adam ba zai iya kwacewa shine wa ukhidhu za a danke su dangar da ba za su iya kwacewa ba min makanin qarib daga wuri wanda yake makusanci abin da yake nufi da wuri makusanci shine arzul mahshar kasar da za a tayar da mutane akan ranar tashin kiyama daga inda aka kyata mutum yake tsaye din nan daga lokacin nan ne in ya tantance azaba mala'iku za su danke shi dan yana kusa da su ba ne san shi wallahi sara a tafi nemo shi a wuri an gane ku shine wannan sara ita ce ubala ko ko kuma makanin sai wa qalu sai kan sun ce amanna bi mun yi imani da ke manzon Allah wa a wannan lokacin da aka danke su yayin azaba ko amanna bi mun yi imani da ke alqur'ani sai Allah ce wa anna lahum kanawus ta yaya za su iya karɓar imani karɓa mai sauki domin a tanawus abin da yake nufi akhadhu sayyi bi suhula kama abu ta hanyar sauki ta yaya za su sami imani har kawai a bagar a araha kawai su ce amanna shi kenan ya riga ya kare shine wa kuma tanawus ta yaya za su samu damar karɓar imani min makanin ba'id a wurin da yake yayi nesa da wurin da ake samun imani an fahimta ku domin a lahira ne ya faɗi wannan wannan kuma in sun faɗa ba ya tasiri wuri ya zama ne tsaki inda sun faɗa a duniya to shine sun faɗa a kusa amma sai da aka je lahira to lokacin yayi ne ba za ka kawo gida ko da mutum ya imani imanin ba ya kirki a wata kira wa anna lahum tanaush ta yaya wato ainihin za a karɓi imanin da suka yi a makare a tanaush sai zanto ana nufin at-ta'akkur abin da yazo a makare wato mutum imani sai bayan lokaci ya kure a makare wato gidan lahira madadin su yi a duniya ba su yi imani ba sai bayan mala'ika ya zaro ransu amma idan su yi suna da lafiya kafin a zaro ransu su kaga ya zanto a makarke waɗansu malaman suka ce da at-tana'us bil hamza da at-tana'us bil wawu dukkan su ma'ana su daya daidai da fadin Allah ta'ala ne wa idan rasulu uqidat ai asalin sa uqidat wawu ke akan ibdalin ta koma alhamdu domin da al-waqt bai kaga wawu ke asalin da aka ce uqidat kaga an yi ibdalin ta koma alhamdu kamar da a larabci suka ce al idan fuska ɗaya ce fuskoki dai wata suke wuju. wanda ake wuju hun yau mai zanka da sanda ya yi da rikidar da wannan wawo ɗinta kuma alhamza a ce wuju. a madadin wujuhu daidai nan at-tanawush a madadin a tanawus duk wanda ka faɗa yayi sai dai za ka karanta abin da kira ta tabbata da shi ne kira ta ka saka annal hamza tanawush kira ta tabbata wa annala da tanawus ko ka saki ma'ana daya kace da wancan da wancan da kai wato ko kuma ka kira at-tanawush shine samun abu cikin sauki ko kuma at-tanawush ma ya zanto shine samun abu ana kare bayan lokacin sa ya riga ya wuce duka dai عن هذه الكلمات بعيد عن هذه الألفاظ لبعد مكانته وعلو منزلته صلى الله عليه وسلم manzo Allah na wuri nesa wato yayi nasara ne kalmomin dan kalmomin da na kasa ko kuma yana nesa shine wa kadhalika ba'in kaga anan ya zama buzul makani a san da babu ya zama buzul makani wato duk wannan shi ma zama kenan cikin dulan kalmomi guda biyu ina daya amma ma'anarsu daban daban sai Allah ya وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحينهم za a shiga tsakankanin su wa baina ma yastahuna da abin da suke da'awa wato za a sanya shawara tsakanin su da abin da suke so to anan malamai sun yi sabani me da abin da suke so wadansu malamai suka ce duniya dukiya ƴaƴa mukami matsayi za a shiga tsakanin su da waɗannan ababen ta hanyar kawo musu mutuwa domin da mutuwa ta zo ta yanke kowane irin jinda ta yanke kowace irin kayatacciyar rayuwa da mutum ke ciki kaga hila bainahum wa bainama yastahun haka wadansu malamai suka fassara aya waɗansu malamai suka ce ma'anar hila bai nan bai na ma yadda za a shiga tsakanin su da abin suke sha'awa abin suke sha'awa na tsira a ranar zafin kyamu ba za su samu ɗan wannan tsiratin ba abin da suke sha'awa na shiga cikin aljanna ba za su samu shiga cikin aljanna ba abin suke sha'awa na a karɓi wannan imanin da suka ce na bihi ba kuma za a karɓi wannan imanin ba kaga hila bai na wa bai na mai an shiga tsakanin su da abin da suke sha'awa an shiga tsakanin su da bukatar su babu yanda za a yi bukatar ta ta kai gare su ko su same su dan an sanya shamaki tsakanin da su kama ku ila bi ashiyaihim min qabl kamar yadda aka yi wa waɗanda suke makamantansu min qabl sun kafin su wato nada al ashiya jam'i da nasiya إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وأنت شيع إذا كانت جمعي بكما جمعي لنا كلمة شيعة وإن من شيعته لإبراهيم هذا shi ne مفرد shiya sai zanto jam'in shi'a sai zanto kuma a shiya jam'i na nabi na shiya wato jam'u da jam'i wal qad ahlakna akum fa hal muntakir wa hiya bainahum wa bain ma yashtahuna kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl irin yadda aka yi wa makamantan su tun ada kafaran da su ma wadansu sun so su imani amma ta fi karban imani fir'auna lokacin da ya ga halaka ta zo masa ya so ka kalmar shahada ya so imani amma ba ba shi da ba ba karban imani sa hatta idza adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بني إسرائيل وأنا من المسلمين التي الآن قد أتيتك قبل وكنت من المفسدين فاليوم نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون كما يدعى وأنتم ما هكذا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به المشركين التي عند سجى عذاب الموت قالوا سكي سولي سكي amanna billahi wa ana mun yi imani da Allah shi kadai bayan guda sun kafa sai masa wa kafarna bima kunna bihi mushrikin mun kafa sai wa duk abin da da muke hada shi da Allah sai Allah ce fa lam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasara hunalika al-kafirun a imaninsu ba zai musu amfani ba in ba su yi imanin ba sai lokacin da suka ga azaba wannan ita ce sunnar Allah dangane da waɗanda suka shuɗe cikin bayansa duk wanda bai yi imani ba har sai lokacin da mutuwa ta zo ana dab da zare ran jikinsa sannan yace ya yi imani ba za a karbi imani haka duk wanda bai yi imani ba sai Allah ya rahima ba za a karbi imani shine anan gurin wahila bainahum wa bain bayi samuda kama ko ila bi ajaihim min qabl innahum kanu fi shakkin murid wato kamar wanda ita ce jumla ta aliliya innahum dan su kanu sun kasance fi shakkin a cikin shakka muribin shakka da suke kunshe da shakka ko da yake lafazin murib daga araba yuribu ne sunan kalmar ar-rayb alif lam mim zalika kitabu la rayba fi da ar da ashakku ma'anar su da ita ce shakka idan an ce murib mai sa shakka ne innahum kanu fi shakkin sun kasance cikin wata shakka muribun mai kuma sa shakka wani da zance ne wannan a ce shakka mai sa shakka su a ka'idar larabci idan sun tashi taukidin kalma ko dai su mai ta so biyu ina fata an fahimta kanna idza dukkatil ardu dakkan dakka wa da'a rabbuka wal malaku saffan saffa hayhata hayhata lima adun kaji tafsirin kalma ne sai a mai kasa sau nawa so biyu an gane ko kamar ka ce ataitu ataitu li talabi ilmi kaga ai kan fazance ne wannan to ko kuma a faɗe ta da wata kalmar daban wanda ta sha baban ta sha banban da ita ta fuskar zubin harufa amma ma'anar su daya kamar da shakki da rai mu kanu fi shakkin murid sai da kace mu kanu fi shakki shakki ko kuma a mayar da kalmar ita ce amma idan an bade ta nan da wani zubi sai a sake mata wani zubi kamar da su ce laylun alyanu suna nufin daren da ya kai matuƙa wajen duhu kaga layin sai kuma suka ce mai alyanu kamar su ce ajabun ujab kaga ajab ne kuma shine mai ujab to duk suna faɗin haka a cikin larabci shakkin mure. duk yana cikin wannan wato da zance idan mutum ya san wannan a cikin larabci zai more idan ya zo da zance da wanda suke jin larabci matukar sun san asrar na harshen larabci to kaga wannan ke nuna qur'ani ya kai matuka wajen balaga da azancin magana inna hum kanu fi shakkin murib zamakhari a cikin tafsirin sa yace da lau cikin walau tara da iz wato iz fadi'u fala fota da lafazu ukhizu wajen wa uku zo min makanin kare an gane ku da kuma da bazai hila wajen wahila bainahum wa bainama huna kama ku ila bi asyaihim min qabl dukkanin su a larabci suna nuna abin da ya riga ya wuce a baya ne lau ba amfani da ita sai abin da ya riga ya wuce ba abin da zai zo nan gaba kamar yadda iz ba amfani da ita sai abin da ya riga ya wuce an gane ku walau tara idin zalimun fi gamaratul mauti ma'ana abin ya riga wuce idin zalimun fi gamaratul mauti haka na fasa uku zuwa fi'ili ba zai ne wani abin nan wanda yake ga na'ibul fa'il din sa mabalil wajhul na'ibul fa'il din sa ne wawu da ma sannan ila shi ma fi'ili ba zai ne mabalil su majhul ma'ana dukkan su fi'ilai ne na mazi amma ma'anar su abin da zai zo nan gaba saboda wanda yake magana masanin mai ya wuce mai zai zo nan gaba ne da haka yake ya ba da labarin abin da zai zo nan gaba da lafazan da ke nuna abin ya riga ya wuce dan tabbatuwar faruwarsa subhanahu wa ta'ala kaga wannan ma wata balaga ce ta alqur'ani walau tara iz fazi'u inda za a gansu yayin da suka firgita ana nufin yayin da za su firgita nan gaba dan ba su riga sun firgita din ba sai an tafi kiyama an gane ku fa fa a amman fi samawati wa bil ardi a nan ne za su firgita kai bala fauta wa ukhizu sai sayukhazuna nan gaba ba a riga an karbe su ba yanzu hila bainahum nan gaba kenan ba a riga an yi ba amma duk aka bada bayani da ma mazi dan faruwar sa. abinda muka faɗa daidai ubangiji da Allah ta sami tare a cikin lana wanda muka kuskure kuma ubangiji da Allah ya kai mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni kuma nakan dan kauce mata dan saboda ina ganin za ta yi tsawo amma tun da ya matsa zan ba da ita a takaice dan da aya ce ya kawo wanda tana da tsawo ina nufin ta wajen tafsirin tana da tsawo fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyya حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أجبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إلا إذا من الآثمين فإن أدرى على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامه من الذين استحق عليهم الاوليان ويقسمان بالله لشهادته لشهادتنا احق بشهادتهما وما اعتدينا انا اذل من الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بشهادة على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القول الفاسقين كاتب ابو النبي صلى الله عليه وسلم da yadda gani da ya bano ya yi lalazina wasu har zai da kun sai yace ila qawli bi wallahu la yahdil qawl fasiqin kaga shi ma sai takardar shi ba za ta cike ayar ba to yanzu wannan idan za mu fasara to ai kaga an shiga tafsiri ne sabo a hakikanin gaskiya wannan da ya abin da dai ayar take nufi a takaice halaccin kafiri ya ba da shaida cikin addinin musulunci wannan yana cikin wurin da aka yadda kafiri ya ba da shaida cikin addinin musulunci yadda abin yake kuwa kayi tafiya a wata ƙasa da ba taka ba sai alamun mutuwa suka zo maka cutar ajali ta kama ka kai kuma kana son ka yi wasiya ta dukiya ko kai wasiya kan haƙƙin wani da ke hannun ka cewa a biya shi ko kai wasiya cikin dukiyarka a wa wani wani kaza ka nemi musulmin da zai zama shaida ka rasa a cikin abokanan tafiyar ka ko wanda suke tare da kai inda kake akwai kafirai ya halatta ka sanya su su zanto su ne shaidu ka rubuta wasiyar ka bayar su kuma su ne shaida abinda ayar take nufi kenan kawai a take da wannan abinda ayar take nufi kenan ko da imamu qurtubi da yazo shafukan dama yayi a cikin fitar da fikihu mai dimbin yawan gaske idan ka koma cikin tafsirin qurtubi zaka wani yana cewa ya tsayar da gemu saboda kokarin bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma mahaifiyarsa ta matsanta masa cewa lalle lalle sai ya aske to da karshe dai bayan an kai ruwa na dan ya aske to wai yana da laifi ko baya da laifi ina jin mun sha faɗan cewa dukan abin da ya shafi biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ya zama wajibi a gabatar da shi sama da biyayya ga mahaifa dan matsayin manzon Allah ya fi matsayin da mu'minin min anfusihim wannan da nasan aya cikin suratul azab hakkin manzo Allah akan mu ya fi hakkin iyayen mu akan mu to amma gudun iyayen mu ba su fahimta ba sun kila ba su fahimci cewa gemu din suna ne kane nake yi gemu din rashin kunya to wannan sai ka bi ta hankali ka yi ta mata wa'azi da dan hankali ko ba ta kasa na karatu har ubangiji ta Allah ya rede ka kuma wani abu mai muhimmanci shine wato addu'a ga mahaifanmu cewa yadda Allah madaukakin sarki ya samu gane gaskiya to wajibi ne mu rinka roƙa musu ubangiji ya sa su masu fahimta dan ba kalmar riba bace su fahimta dan ko musamman in mun zanto mu ne sanadin fahimta su to wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na da'a da biyayya ke kenan wanda fi kowanne tsada wanda da zai wa haifansa da haka idan ka aske sai kai yi kokarin nan gaba ka tsayar da shi kuma amma duka ta gaba da mata a yadda za ta fahimta kuma cikin ruwan sanyi karkace sai an buga da garaje dole sai ta fahimta yanzu ko gobe ko cikin kwana biyu fadin Allah ta'ala wala تجادلوا أهل الكتاب illa بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا bihi ma'anar ayar ku daina musu da ahlul kitab sai ta hanya da take ita ce mafi kyau hanya da ce mafi kyau ya cewa ka gano akwai amfani a cikin tsakanin ka da ko dai kana sa ran shi wanda kake musu da dayayya da shi din zai musulunta ko kana sa rai waɗanda suka kewaye ko suke saurare wani zai musulunta sannan kuma kai amfani da ilimi ba kawai da yawan surutu ba da in ka yi amfani da surutun da babu ilimi kai ma ka iya kuskure to kuma a fahimci wani abu ana tsammanin musulunci ne daga bakin ka tunda an ka tashi kana kare musulunci kuma karshe abin ba musulunci bane ba abin ya faru ne saboda karancin karatun ka da haka dai Allah kin yi ahsan ita ce mutum ya zanto yana da ilimi kan abin da suke tattauna da shi idan baka da ilimi kan abin da za ka tattauna tsakaninka da bayahude ko kirista ba da amfani ka tunce ka tattauna da shi sannan kuma ya to manufar ka shine kokarin ya shiru ko kokarin waɗanda suke saurare wannan shiru kamar yadda na bayani me hukuncin zama a gidan haya wanda yake da mutum sama da daya kamar mutane mazaje da yawa a ciki kowa da iyalinsa wannan zama ne na larura ita da gaskiya muna fatan duk wanda ke cikin wannan hali Allah ya dafa masa asiri ya fitar da cikin sa amma akan sami ƙetare iyaka da dama da kuma ƙetare ladubba na zamantakewa da dama a cikin wannan zaman in za a ga mutum zai shigo gida ga mata waɗanda ba nashi kuma yawanci mata suna da a cikin gidaje ba kowa ce za ta ce wai dan ba ni kadai ce ba gidan kullun za ta zauna da hijabi ba zai yi ba dole wata rana da ita sai zane a jikinta wata rana ta yi ado wata rana ta yi kwalliya wani zai gama ta wani cikin halin da bai dace kanta sannan inda ma ya fi kazanta ka samu ban daki ne dai ne wani zai bambasa matar wani ban daki matar wani za ta bambasa wani ban daki a wannan inda ya fi komai kazanta ke da haka muka ce zama ne na lalura a hakika nan gaskiya bai kamata a ce mutum ya zama a irin wannan gidan ba duk wanda Allah ya rufa masa asirin da zai iya kama gida shi kadai ko kuma Allah akalla adadin ya ragu zanto su biyu ko ba sa hada ban daki ba sa hada kicin tsakanin da abokin zaman sa to ya kamata ko karin kuɗi ne ya biya dan ya zauna tare da ladabi na musulunci sama da ya zauna a cikin halin da ya saba wa ka'idoji na musulunci Allah rufa mana wannan ke cewa ka faɗa a cikin darasin da ya gabata cewa idan mutum ya yi sallah da riga rigar da ya samu kuɗin haram ya dinka ta sallar ta yi ba wai nan ne faɗa ba sai waɗansu malamai sun faɗa nakan yi yakacin kokari na cikin magana in ce waɗansu malamai sun faɗa ko da ban faɗa maka su ba ko littafi saboda a cikin fatawa kana ba mutane abin da suke bukatar su jire da gaggawa inda annabta ce ka zo ko sai magana to shine zaka tsaya wani ya ce kaza kuma ga dalilin su ga hujjojin sa amma dai waɗansu malamai ne suka faɗa cikin malamai to shi yana so ya ce me dangantakar wannan fahimtar da kuma hadisin manzon Allah da yake cewa sun mazakar rajula yutilu safara ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuzziya bil haram kamar yadda ya rubuta maka kenan fa anna yusajabu lahu wato hadisin na nuna abincin sa haram abincin sa halal tufafin sa haram an ce da shi haram tun yana yaro ta yaya za a ansa masa addu'a anna yusajabu lahu ta yaya za a ansa masa addu'a idan ka wannan abin da wani zai ce maka hadisin yana magana akan ansa addu'a ne ba yana magana akan karban sallah ko azumi ba wanda ne ansar da malamai suke ba ruwa ga cikin malaman da suke ce Allah ta yi kuma zunubi na nuna najinsa wannan ke cewa da Allah ne sa baka zuwa Gombe ba mana nan daura yana zuwa ko da azumi sannan gobe ya ko wadansu malaman suna da dama ko ba gaskiya bane ba cewa ba na zuwa sai dai a ce na tsaye ban ba amma ba gaskiya bane cewa ba na zuwa faɗa ya uwa musulmi ina so in ce da mu da Allah ku ke ina so in ce da mu daga cikin gabbai na dan adam har sai na ɗaya daga cikin gaba mai mahimmanci wanda kuma ya kamata dan adam ya ba ta tsaro ya kula da ita ya kiyaye ta gaba ce mai mahimmanci da harshe ake shiga musulunci da harshe kuma ake fita daga musulunci da harshe ake kulla zumunci da harshe kuma ake fada hada fada da harshe ake zikiri da salatin annabi da hailala da fari da harshe kuma ake yin giba ake zage zage ake annabi manci da gulma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Dharr kuffa alaika hada kai ki yayi wannan ka rike hakan ka kula da shi sosai da sosai sai ce haba manzo Allah yanzu abin da muke magana da shi ma sai an kama mu da ranar tashin kiyama manzo Allah ce wa hal yakubbun nasa fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakarihim illa hasaidu alsinatihim ya akwai abin da ke daukan mutane ya jefa su cikin wuta fuskar su ta fara konuwa da wuta ko karan hancin sai fara tofanar wuta in ba girbe girban harsunan mutane ba har abin da mutum ke faɗa da harshen su shi ke jawo a daji tiriri akan fuskar su cikin wuta a ranar tashin kiyama sannan ga hadisi cikin sahih bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam zai iya furta kalma daya ta neman yardan ubangiji la yulqi biha bala bai kula da ita bai na ganin bai komai ba yarfa'uhu Allah biha darajat amma sakamakon sa Allah ya dauka shi daraja bayan daraja sannan kuma dan adam na iya furta kalma daya ta sabawa Allah ta fusa ta Allah la yulqi biha bala yahwi biha fi dar jahannam wato kalma ɗaya ta saban ubangiji wanda yana ganin ba komai bace ba bata isa komai ba amma a sakamakon ta yi surmiya cikin wutar jahannama da haka nan gurin yana da kyau mu rinka kiyaye harsunan mu dangane da zantuka musamman abin da ya da shakin yan uwanka musulmi wannan dan uwanka musulmi din dan kasuwa ne dan uwanka dan siyasa ne malamin addini ne almajiri ne mace ce namiji ne duk abin da zaka faɗa ka tabbatar mala'iku suna ba ana rubuta ma yi zulmin qawlin illa da raqibun mutid duk abin da zaka faɗa mala'iku suna ba wa inna alaikum lahafizina kiraman katibina da ma tafalun kuma za a tashi ranar tashin kiyama a karanta maka duk abin da ka faɗa game da kowa me ka faɗa wanda lalle daga sai kana da sai da kai kana da hujja kai me wanda jita jita ka ji ka da haka ya kamata mu kiyaye sunan akwai wata takarda da muka samu a yau an yada ta a masallaci zan karanta ta don ta kai jajjace ne ma zan karanta ta da kai sannan kuma in bi bayan ta da bayani da takarda ta kunsa sanarwa sanarwa sanarwa sai aka rubuta mu majalisar ta'awun kin bracket muna sanar da magoya bayan mu cewa ba ruwanmu da gwamnati shari'a commission da hizba board a yanzu muna karkashin alhaji ibrahim al'amin litin muna fita ƙauyuka wa'azi wannan ita ce sanarwar da muke so magoya baya da al'umma ta jihar kano su sani kankan kenan sai aka rubuta sanarwa daga majalisar ta'awun a madadin malam jafar mahmud adam kano wato majalisar da'awun sai ke yin sanarwar a madadina ni Ja'far to a nan gurin takardar ta sha bamban da ni kuma ta sha bamban da majalisar da'awun da aka ce ta yi magana a Dina ta hanyoyi daban-daban mu ba yan siyasa bane idan muka tashi sanarwa ba ma cewa muna sanar da magoya bayan mu ba ma cewa haka sai dai mu ce muna sanar da yan uwa ahlus sunna domin dan siyasa nake cewa muna sanar da magoya bayan mu mun ko muna sanar da yan uwa ahlus sunna yan uwa masoya sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba yaran mu bane ba sannan idan mun tashi sanarwar mu duk sanarwar da ta ta'awun da ke yi sai an kira ku lacca bayan an kammala lacca ko mai tsawo ko gajeruwa ko wanda ko gajima kuka fara barci sannan da ƙarshe a ce to ga sako daga ta ta'awun galibi malam abba adam koki shi ke karanta sakon da kansa wani lokaci ne in karanta wani lokaci wani daga cikin malamai ya karanta wannan haka muka saba bayar da sakon mu amma ba haka kawai mu buga takarda ba mu ya da haka sai ta yawo ba ma ya haka a cikin ka'idar mu duk kuma wanda yake sauraron mu ya san haka ne sannan maganar ba ruwan mu da gwamnati da shari'a commission da hisba board kaga duka waɗannan maganganu ne na ƙarya kasancewar wane ya fita daga hizba board ko ya fita daga shari'a commission baya nuna cewa ba ruwansa da hizba ba ruwansa da shari'a commission a'a shine nauyin da aka sauke aka tsora masa yace yana neman a sauke masa kaga wannan daban sannan cewa muna fita ƙauyuka wa'azi azimu da Alhaji Ibrahim Al-Amin Little to ni da ina jin a dai ban san wani ƙauye da na fita ba a cikin wannan shekara gaba ɗaya daga cikin ƙauyukan jihar Kano ban san wani ƙauye da na fita wa'azi ba ni Ja'far in kuma akwai wanda zai sunan wani kauye da na fita daga wata shida zuwa yanzu a cikin jihar Kano ya faɗa galibi ka ce tafiye da nake yi wanda har in yi fashin karatu ba na nan a wajen jihar Kano ko dai na tafi Bauchi tun da yana da yan uwa abokanan karatu almajirai wanda ba sa san alaka ta ta yake da Bauchi ta kowace hanya ko da zuwa na bai kai yawan nada ba to Allah kalli a kowane wata ko duk bayan kowane wata biyu zan na je duk zuwan dai da nake yi yanzu zuwa nake in zaɓi littafi wanda in na je ko kwana biyu za mu sai mun sauke littafin kafin dawo mun sauke littafin usulun fi tafsir na ibn usaymin mun sauke littafin kashfu shubuhat mun sauke littafin sarwa usulun iman nan gaba za mu karanta wani littafi na wato alqawaid alfiqhiyya zaɓa muke kuma da ɗaliban ilimin muke sa mu karatu kaga nan gurin ko tike ko mai duguri wajen zuwa ko a ce na je lakka Kaduna ko na tafi Daura ko na tafi Katsina wannan ne amma dai cikin kauyukan jihar Kano kan har complain suke yi ba na zuwa kauyuka an gaggaice na wurare ban je ba ni kuma ina ganin in wani ya je kuma ba sai an je an yi certificate ba ma'ana dai wannan na nuna ƙarya ce kawai wannan magana sannan wa muna sanar da al'umma da magoya bayan mu dukkan waɗannan maganganu ne na ƙarya wannan alaka wannan take tabbata da alaka da majalisar ta'awa kuma mun samu labarin daga inda aka buga takardar sai dai ban nemi izinin su yan uwa yan madrasa ta auna ballan zan faɗa muku amma makarantar da aka buga takardar da malamin da ya raba ɗalibai takardar da ɗaliban da aka baiwa da wuraren da aka ce je su raba takardar don mun riga mun yi wannan binciken cikin awa biyu don mun samu bisa ga yaƙini ba bisa ga taka amma ba na son in yi wa yan madrasa ta'awun ah, obatekin abinda ban nemi ba haka kai yi faki cewa zan faɗi dukkan waɗannan bayanan ba wannan sai in hali ya kama a faɗa nan gaba to za a faɗa amma dai a hakikanin gaskiya mun san ko suwa kai kuma daga ina suka yi kuma wace wani fatiha suke son su ina fata mu fahimta amma makaranta ce da wani malamin makaranta da ya buga takardun da komai ya yada su sannan ya ba almajiran sun ke su rarraba yara yan makarantun firamare da yan duniya sun da su kun ga takardar ya dace Kana nan gurin kuma nake so in ce da ku yayin uwa da yawa daga cikin almajirai masu sauraron karatu wato ba wa malamai adalci ko na sun su koma duk kalmomin da za ku faɗa ko dai na yabo ban da ya wuce misali ko na kushe ko na zagi ko na menene galibi sukan koma kunnen wanda ka faɗa wanda kuka faɗa dan shi kuma yana nan yana kallon ku da magana kuma ya san inda kuka faɗe ta lokacin da kuka faɗa da wanda kuka tattauna da su saboda ka san mutane yanzu ba a sanin da su ko shugaban kasa yau kai mitin da shi yana tsammanin sirri ne gobe kowa zai ji labari inda a Najeriya ne yana da gaske abinda Allah ya jarraba Najeriya ne manyan mutane masu shekaru da mulki da makami za ku je mitin da su ku hudu ko ku biyar wallahi ana mitin din wani bakin sa na rawa zai tashi yace yana jan bawli sai shiga ban daki da katuwar rigarsa sai zaro wayarsa sai ya buga a yi mun yanke kaza ai za a yi kaza ba za a gani so yake wai shi yana karkarwa shi zai fara bada labari to ballan ku da kuke magana kan titi a nan gurin duk wanda nake magana dan su ina jin za su yi shaida kuma a nan gurin ya kamata ku sani cewa mu a matsayin mu na masu wa'azi da fadakarwa mu ba yan siyasa bane mu dinnan mun sha fada muku ba mu da jam'iyyar siyasa dan a nan gurin idan nace ni dan ANPP ne to na rusa wannan karatun da nake a gadan kai tunda a nan gurin akwai NPDP kowace kalar PDP ba da kalar sama ko ba haramun suka yi ba idan nace ni dan PDP ne to na rusa karatun gadon kai dan anan mun akwai ANPP kuma ko tun ANPP akwai dan AD akwai dan abdan wa kila wasu ne to kaga anan gurin a wajen karatu ba a maganar jami'a ba a maganar jami'a ko mai ta faɗa muku wallahi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa abinda nake kallo wani dan takara aka ajiye mu a constituency dina idan abga ta ajiye mun kansula da na gaza mun abin kirki shi zan zaba idan ANPP ta ajiye mun wanda daga shi zai mun abin girki shi zan zaba idan PDP ta ajiye mun wanda shi zai mun abin girki shi zan zaba mutane kuma kuna da yanci ku zaɓi duk wanda kuke ganin shi za ku fita a gaban Allah ranar tashin kiyama ne ina ɗaukar abin a matsayin ibada imma in zaɓi wanda zai adalci ɗari bisa ɗari imma wanda zai ashirin cikin ɗari imma wanda zai talatin cikin ɗari ko talatin zai cikin ɗari ko ashirin to a wani na ya fi wanda babu da in bari wanda babu dai gari in zaɓi wanda zai mun goma ko sha biyar ko ashirin cikin ɗari wannan ka'ida ta kenan haka dai imani kuma haka nake itikadin gaskiya sai ina da abin da zai kare ni cikin Qur'ani hadisi sannan kar ku dauka ku idan dan sai kun kuna goyen baya ne dan ana ba ku kuɗi sai ku dauka kuma wai kowa goyen baya yake dan ana ba shi ma'ana ka goyi bayan wani da ya ba su ka goyi bayan wani da ya ba su ko kuma wani na son a'a tunda kana son wani daga cikin yan siyasa dole sai ka rinka faɗan sa sai kana yaba sa wannan cewa ai ba a yaban wani an ki a yabe shi din ba za a yi bishin ba ba a kamar ana yabarsa sai ne kuma sannan da an yi bishin sai an faɗa maka sannan shi Allah ne ta yadda ya bansa zai zama to rabota rashin yabansa ta kaiwa to wannan wato yana daga cikin kidahumanci da ci bayan tunani mutum ya rinka yin irin wannan saboda haka ya kamata mutane duk wanda yake ra'ayi ko na wata siyasa ne billahi la ilaha illa huwa ba ni Ja'far ban din cewa ga wani abokin adawa ta dan yana wata jam'iyyar siyasa wanda ne ko wata irin jam'iyyar da wanda yake PDP da wanda yake Abuga da wanda yake ALPP ko wata irin jam'iyyar ko wata irin jam'iyyar mutum zai a duniya ya je kayan in ma zai tafi America zai kawo Democrat ya kawo ta nan gurin ko ya dauko Republican ya kawo ta nan gurin zai zai kawo wani suna da ta masa rajista a Republican ba ta ba bace ba ya je kawo ta dan yayi sai sai ya tun tunda ya jami'ar rushi shi yana musulmi kaga toshe wannan kwalwa ce ka tattara alkhairi cikin wadansu jibiya na mutane bayan jama'ar annabi suna da yawa ya kamata ka dauka cewa a cikin kowace jam'iyya za a iya samun mutumin kirki za a iya samun mutumin banza mutumin kirkin wannan jam'iyyar kana tare da shi mutumin banzan wannan jam'iyyar baka tare da shi za a iya samun mai gaskiya da rubun amana a can za a iya rasa a nan gudu a nan ya fi nan yawa wannan kuma na bane daban amma ko ina za a iya samu mutum ciki za a iya samu ma. to haka ya kamata ku ɗauka a cikin fahimtar ku ta siyasa ya zanto wannan shine mizanin amma kar mutum blindly ya rinka bin jam'iyyar siyasa a makance cewa tun da jam'iyya kaza ta ce kaza haka za a yi a a ni dan jam'iyya kaza ne a a ni a jam'iyyar kaza ba dan bangaren wani ne yanzu idan kace PDP kake kaza a ce wani bangare haka idan kace yanzu kake sai a ce wani bangare ka faɗa mun jam'iyya daya da ta kulle ƴaƴanta da suka zanto mata sun tsaya mutaurin ki daya ko bi ta to kuma wannan zaka taka bata lokaci a kansu wanda gobe in wani soja ya ji mulki ya busa begila zaka ji an ce gaba daya political party dissolve constitution din baka zaka za dissolve wata wata ta sai ya dissolve din su kike nan take take zo ka kama wannan ka gina kauna ko so akan wannan akan abin da nan da 24 hours idan Allah ya gama zai rushe shi zaka gina kauna ne ko so akan ayatan alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan addinin musulunci ka fada mun jami'i da zaka ce ta musulmi ce san da babu arna a cikin ka to amma ya rage wa za a je ma a cikin ka nan muka faɗa muku cewa idan an ajiye musulmi da kirista ko zaɓuwa musulmin da ko daga gidan kadiriya yake kaga ne ka ce wallahi musulmi inda aka ce wannan musulmi ne ko daga gidan kadiriya yake ga kirista billahi lazi wannan musulmin da gidan kadiriya shi zan zaba ba zan zabi kirista wannan ba bisa ce ba to sai aka ajiye musulmi guda biyu ɗaya musulmin ahlu sunna ɗaya dan bid'a wa zaka raba billahi lazi ba zan zabi dan bid'a ba ga ahlu sunna wannan shi ne mun faɗa mun sake bada duk kun kasa fahimta ya ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata ina kyautu da zaton malam abba malam abba zai bayani kan wannan takardar ina da a gidan radio freedom a yau da dare ko dai a cikin inda ranka ko dai a wani shiri zare ku salamu alaikum